Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 20 ga watan Agusta a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam kasar Burkina Faso ta shiga makoki jiya bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa ta kare janyewar da ya daga Afghanistan duk da rigimar siyasa da ta haddasa. Sannan jiya Alhamis, 'yan sanda a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya yi ikirarin cewa ya zo da bama-bamai a mota. madalla. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Neja a Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba. Za a samu nasarar kubutar da ɗaliban nan na makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke hannun 'yan bindiga. Gwamnatin jihar ta kuma yi kira ga jama'a da su ba da haɗin kai wajen magance matsalar tsaro a jihar. Laifi ne, ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba. Laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba. Laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shuru. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Neja barista Abdulmalik Sarkin Daji kenan. A jihar Adamawa kuwa rundunar 'yan sandan jihar ta yi nasarar kama wasu su sha biyar da ake zargin 'yan fashin daji ne. Ga abin da ɗaya daga cikinsu ya bayyana wa wakilin muryar Amurka. Ina kasuwa ne amma sai na zo na shiga wannan harka da daɗewa kuma na shiga wannan harka. Kamar shekara nawa. Zai kai akalla shekara biyar. So nawa kuka kama daga lokacin da ka fara wannan aikin zuwa yanzu? Ya kai dai goma sha takwas. To duk za ku ji ƙarin bayanin waɗannan rahotannin nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasar Burkina Faso mai fama da talauci a yankin Sahel ta sake tsantar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya Alhamis. bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar. An yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki uku da za a yi ana makokin a harabobin majalisar ƙasa, Fajar shugaban ƙasa da kuma ofisoshin gwamnati a Wagadugu babban birnin ƙasar a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Tasoshin talabijin da rediyo da dama sun canza shirye-shiryensu inda a akasarin lokuta suke saka waƙoƙin yabon jami'an tsaron ƙasar. A harin wanda aka kai shekaran jiya Laraba an hallaka farar hula talatin, 'yan sanda sha biyar da kuma 'yan sa kai hudu baya ga mutane talatin da suka ji raunuka. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan barkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta kwace kasar Afghanistan da Taliban ta yi da kuma yadda yakin da amurka ta fi daɗewa tana yi ya kawo ƙarshe cikin rudu da yake kare tsarin janyewar daga afghanistan wanda tun a watan afrilu ya sanar biden ya gaya ma george stephanopoulos na kafar labarai ta abc shekaran jiya laraba cewa janye sojojin a ta bakinsa zaɓi ne mai sauƙi kuma babu wani tsarin janyewa da ya fi wanda ya amfani da shi shugaba biden ya nace cewa babu wanda zai iya hango cewa taliban za ta iya kwace kasar cikin sauri haka wanda shi kansa ya sha yin watsi da yiwuwar faruwar hakan tun bayan da ya yi shelar shirin janyewar a halin da ake ciki kuma yayin da ake tsakiyar wannan dambarwar wadda ta samo asali daga janyewar sojojin amurka daga afghanistan tattaunawar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa kan yadda ya kamata a taimaki 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka rasa muhallansu da ke fuskantar haɗari bata kai ga wata hoɓɓasa ta a zo a gani daga ƙasashen yammacin duniya ba. Ƙasar Canada ta ce 'yan gudun hijirar Afghanistan dubu ashirin da Taliban ke barazana za ta karɓa. Waɗannan 'yan gudun hijirar ƙari ne kan 'yan Afghanistan da suka taimaka ma gwamnatinta, to amma ba ta bayyana wani jadawali ba, kuma majiyoyi sun nuna cewa ba cikin shekara guda hakan zai faru ba. Ranar Talata, gwamnatin Birtaniya ta yi shelar shirin bullo da wani tsari na tsugunar da 'yan kasar ta Afghanistan, wanda za a yi amfani da tsarin tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya wajen fasalta shi. A ƙarƙashin tsarin za a shigo da 'yan Afghanistan dubu biyar zuwa Birtaniya a wannan shekarar, a kuma shigo da dubu ashirin a tsawon shekaru biyar. Dama Amurka na da tsari makamancin wannan tun shekaru da dama. madalla. Kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Sama da makonni goma kenan da 'yan bindiga suka sace ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko su fiye da ɗari a Tagina da ke jihar Nejar, Najeriya. A wurin wani taron harkokin tsaro da aka yi, sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana cewa ana dab da ceto ɗaliban nan ba da daɗewa ba. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da karin bayani. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za a samu nasarar kubutar da yaran Islamiyyar Salihu Tanko a jihar Naija da ke hannun 'yan fashin daji. A yanzu dai waɗannan yara sama da ɗari suna cikin makonni na goma sha ɗaya kenan a hannun 'yan bindigar. ba tare da samun nasarar kubutar da su ba a wani taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin tsaro a masarautar kwantagora ta jihar Niger. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Monday Bala Curious, ya ce yana baiwa al'umma tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a karɓo waɗannan yara. Bayan na shirye da musa yan tsaro su shiga ko'ina suna nema sun yadda za a yi a wannan ba da dadewa ba za a fito da yaran nan da alkalika. Don na ba mutane jama'a sha na ba su cewa da ikon Allah an ba da dadewa ba yaran nan za a samu su. To gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana neman haɗin kan jama'a musamman ma ƙabilar kabilar Fulani domin nasarar yaƙi da miyagun da ke cikinsu, in ji kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro. Laifi ne, ka san da za a aikata laifi baka yi bayani ba. Laifi ne a aikata ka gani baka yi bayani ba. Laifi ne ka ji za a yi ka kuma yi shuru to ta kowane hanya wannan na ɗaya daga cikin abin da ke wahalar da mu ta bangaren ku filani bai yi wa duka a taro a zama ɗaya mun san akwai na kwarai din daga cikin ku amma wasu ana aikatawa idon su ba su iya bayani wakilin kabilar filani a taron sarkin filanin masarautar kwantagora ardo abubakar badare ya ce sun shirya ba da rayukansu domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin mu a shirye muke ko da za mu rasa rayukan mu akan wannan aikin da ake so a tabbatar da zaman lafiya cikin wannan ƙasar mai albarka muna son don Allah daga yau duk wani basarake mun ba fulatani da aka samu da hannu an kama barawo ko kidnappers ko barawon shanu ya biyo zai an shi beli don girman Allah kada a bar shi koma rugan shi masarautar Kwantagorar dai na ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan fashin daji masu satar shanu da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da ma kisan jama'a babu gaira babu dalili mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria madalla a gaida mustapha nasiru batsari da wannan rahoton Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. To Maryam jiya Alhamis 'yan sandan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya ikirarin cewa ya zubo bama-bamai cikin motarsa wadda ya ajiye a gefe. Jami'an 'yan sandan sun ce sunan mutumin mai shekaru 49 Floyd Ray Roseberry kuma ya fito ne daga North Carolina. Sun bayyana cewa an yi awon gaba da shi ba tare da wani haɗari ba. bayan da aka shafe sa'o'i ana kokarin cimma jituwa da shi da kuma kawar da mutane daga ginin da kuma harabar majalisar ko capitol hill shugaban 'yan sandan majalisar tom menja ya gaya ma manema labarai cewa 'yan sanda sun rugo bayan da aka gaya musu cewa wani mutum ya tuko wata motar daukar kaya ya biyo ta hanyar da ake bi da kafa a gaban ɗakin ajiye littattafan majalisa wanda ake kira library of congress wanda ke daura da ginin majalisar daga barin gabas mutumin ya gaya ma ɗan sandan da ya fara magana da shi cewa yana tafi da bama-bamai kuma ɗan sandan ya ga wani abu mai kama da abin tayar da bama-bamai a hannun mutumin kafafen yada labarai sun ce mutumin ya yada karce kasar da aka yi da shi ta kafar facebook kai tsaye kuma wai ya yi ta kalamai na yin allah wade da gwamnati 'yan sandan majalisar ba su tabbatar da waɗannan bayanan ba Tuna dai kafar facebook ta cire bidiyon Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zumar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu yayin da ake fama da dambarwar siyasa wadda ta kai ga sauke mataimakin shugaban Sudan ta kudu Rit Machar a matsayin jagoran jam'iyyar adawa. Haka zalika ana kyautata zaton jami'ai daga kartun da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadin sudan da kuma kungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara a ƙarshe jiya alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta a ƙasar habasha a samar da sukunin raba kayan agaji a kuma shiga tattaunawar da 'yan habasha da kansu za su jagoranta a wani yunkuri na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni goma ana yi a yankin tigray da ke arewacin ƙasar lokaci ya yi da ɓangarorin da ke faɗa za su gane cewa babu wata mafuta ta wajen amfani da soji kuma tabbatar da haɗin kan ƙasar habasha da kwanciyar hankalinta na da muhimmanci da kuma matuƙar tasiri ga yankin baki ɗaya da ma abin da ya zarce yankin a cewar guterres ga manema labarai a headkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york Ranar 28 ga watan Yuni, gwamnatin Habasha ta yi gaban kanta ta yi shelar tsagaita wuta nan take saboda dalilai na jin kai bayan gwabza fada da mayakan Tigray na tsawon kusan watanni takwas. To amma an ci gaba da fafatawa kuma kwanan nan firaministan kasar ya yi kira ga 'yan kasar da su shiga yakin. A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren mu. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama wasu su fiye da sha biyar da ake zargin masu garkuwa da mutane ne. Ta kuma samu wayoyin hannu da katin layukan waya guda 23 a hannunsu. su. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da wannan rahoton. Yadda masu garkuwa da mutane da 'yan bindiga suka adabi kasar Najeriya a jihar Adamawa kuwa rundunar 'yan sandan jihar ne suka yi nasarar kama masu garkuwa da mutane sama da sha biyar da kuma tarwatsa maɓoyarsu wadda a dalilin haka rundunar ta shaida wa 'yan jaridu irin wannan nasarar da suka samu da kuma yadda suka yi suka lalubo waɗannan masu garkuwa da mutanen hakan ta sanya na yi ƙoƙari na tattauna da wasu daga cikin masu garkuwa da mutanen din har ma suka shaida min cewar ina kasuwa ne amma sai na zo na shiga wannan harka da dadewa kuma na shiga wannan harka kaman shekara nawa kai zai kai akalla shekara biyar amma ba wai kullum ba dama sai sun kira mu ne za mu je in ba mu samu sun kira mu ba bara mu je ba su masu kiran naku kun san su eh mun san su har mun ba da nambobi akwai wayanda aka kashe ma akwai wayanda aka kama so nawa kuka kama daga eh, lokacin da ka fara wannan aikin zuwa yanzu ya kai dai goma sha takwas ayan ne muka kama fulata ne ya ba mu miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Eh ni an bani kaso na dubu ɗari da ashirin. Kai dubu ɗari da ashirin ka eh. samu a cikin miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Eh, eh. To ku nawa ne wanda kuka karɓi miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai? Mu takwas ne. Mu takwas. Eh. Ina ka baka dubu ɗari da ashirin. Eh. Kamar shekaran ka nawa? Eh zan kai hamsin da biyu. To kamar wata nawa kai kana yi? Eh na yi shi tun da na yi shi dai yanzu a babu babu zai yi wata takwas. Wata takwas. Eh. Daga wata takwas zuwa yanzu mutane nawa kuka kama? Mun kama mutumi ɗaya mun karɓi karbi miliyan daya daga baya kuma mun kama wani ban san sunan shi ba mun karbi miliyan biyu. to yaya kuke yi ku yi wannan kama mutane a nan ille fatin mutane da kuka kama a eh, bakin bodan kamaru can gabar da malabu mm. wajen belil. to a miliyan biyu nawa aka baka. Eh, an bani dubu ɗari biyu da hamsin. har yanzu ku biyar din ne. Eh, wannan mun kai mutum shida. shi ma dai dsp suleiman yaya goroje wanda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar shine dai wadda ya shaida wa al'umman jihar cewa sun koyi nasarar kama waɗannan masu garkuwa da mutane da matar watsa maɓuyarsu. rundunar 'yan sanda na jihar adama sun yi nasarar shake mutane da suka kore a harkan yin garkuwa da mutane sakamakon kararraki da mutane suka yi da kuma bayanai na sirri wanda har ya sa muka samu cimma burinmu yayin da muke gudanar da bincike inda kuma muka kamo su a wurare daban-daban cikin maɓoyansu. ko ta yaya ma rundunar 'yan sandan jihar adama suka yi nasarar tarwatsa gugun waɗannan masu aikata manyan laifuka a Najeriya? Kwamishinan 'yan sandan jihar CP Aliyu Adamu Alhaji na koyi masa tambaya ko ta yaya ma rundunarsa ta ci wannan nasara na kamo waɗannan masu garkuwa da mutanen sama da sha biyar a jihar Adamawa? Mun tafi daga community policing eh, members da eh, limamai da masallacai da coci-coci sannan ko da mutanen gari masu faɗa aji misali sarakuna da daga ce da masu unguwanni duk mun tattaro mun zauna one on one muka gaya musu muka san me yake damun su muka gaya mana shine muka bazana mu akan tebur muka foshin din yadda za mu zo mu samu shawo kan wannan matsaloli sannan kuma ya biya a halin yanzu dai masu garkuwa da mutanen da aka riga aka kama a jihar adamawan wadda su ya haura goma sha biyar suna tsare a hannun hukuma domin jiran a kai su gabar kuliya a yanke musu hukunci salisu muhammad garba muryar amurka daga adamawa a najeriya a gaida salisu muhammad garba da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. dukkanin wani shugaba a ƙasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamata ya zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki. Kalifan Tijjaniya kuma sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sanusi kenan ke sauke sanwar sanar da saccewar guyoyin shugabanni akan maganar tsananin tsamun tsaro a kasar baki ɗaya. Tuni ma dai maganar matsananciyar matsalar tsaron da ta matsa wa 'yan Najeriya ta sa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar ya bulle na gaya wa duniya cewa su ma al'ummar Najeriya fa suna da gudunmuwar kakkaɓin kaɓo wannan matsala ta tsaro. Yan ta'adda nan da masu sace-sace a cikin muke zama tare da su. Sabili da haka wayanda suka san su ya kamata su yi kokari su nuna ma hukumomi cewa ga wayannan da suke yin wayannan abubuwa. Tun bayan sanar da fara sabunta rajista a yanar gizo da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta yi 'yan arewacin Najeriya suka fara taka tarkon turmutsawa cikin ramin da zai rufe zurjub a harkar siyasa a wannan kasa Saboda wani lauya ya ce alkaliman farko na wannan rajista ta yanar girgiza na nuna cewa jiha ɗaya kaɗai a kudancin Najeriya ta fi arewacin Najeriya ta kam. Jihar Oshun kawai wacce ƙaramar jiha ce a kudanci ta ma fi yin rajista gaba ɗaya fiye da jihohi sha tara na arewa. Sai dai kuma duk da haka shugaban wata ƙungiya arewacin Najeriya ya ce akwai mafita. Babu unguwan da za ka samu babu mai waya irin wannan ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito ya to al'umma unguwa na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da manu duniya za ta yi nuni da su a wannan mako idan Allah ya so. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa al'ummar da ake mulka da masu mulki hanya ta gaskiya mafita dudar da za ta taimaka wajen tattagar al'umma zuwa tudun mun tsira. Maganar tudun mun tsirar kuma ke neman tserewa 'yan arewacin Najeriya a dandalin yanar gizo biyo bayan sanar da tsarin nan na sabunta ƙuri'ar kada zaɓe da aka ce za a yanar gizo a Najeriya. wadda yanzu aka dai kudancin Najeriya Najeriya ta riga ta bada doguwar tazara ga 'yan arewacin Najeriya rankatakaf. Kamar da yadda mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya kuma lauya mai zaman kanshi barista Elizabeth Abubakar ya ce yanzu haka fa tazarar na nema ta tona asirin 'yan arewacin wannan ƙasa. Wannan registration zai tabbatar ne cewar duka abubuwan da ke faruwa can baya ba haka suke ba mafi yawan mutane a kudanci suke saboda yawancin mutanen da ke arewa ba su fito suka yi registration ba kuma zai karkatar da akalar siyasa musamman a tare tarayya in yi la'akari da update din da aka yi na sati hudu za ka ga cewar a jihar yobe inda shugaban apc yake mutanen da suka yi rajista ba su kai mutane dubu biyu ba sai kuma ka yi la'akari da jihar katsina inda shugaban kasa ya fito sai aka tabbatar da cewar mutanen da suka yi rajista a jihar katsina ba su ma kai mutum dubu hudu ba to in takaita maka jihar oshun kawai wacce karamar jiha ce a kudanci ta ma fi yin rajista gaba ɗaya fiye da jihohi sha tara yara na arewa to waɗannan abubuwan su ne suka haɗu suka nuna cewar lallai arewa in ba farka aka yi ba za a zo a yi abin da daga baya za a yi ta kuka kuma wannan ne ma zai zama manuniya ga siyasar da za a yi na kidaya don shi ke tabbatar da cewar wannan yanki tana da abin faɗi a ji a tarayyar najeriya ba kaɗai barista ba da yawan 'yan arewacin najeriya na kallon ba ƙaramin kakkaɓin kaɓo arewacin najeriya za a idan ta kwanta ta yi bacci game da rijista ta yanar gizo ba haka dai shugaban wata kungiya mai zaman kanta mai suna Alfa Kiya Organization a turance Honorable Hassan Abubakar Alfa ya bulle yana gaya wa duniya cewa akwai babbar matsalar da ke bugun gwiwar 'yan arewacin Najeriya ne amma kuma duk da haka akwai mafita. Wani babban dalili da ke kawo koma baya a duk lokacin da aka zo irin wannan aiki a arewacin kasar nan ba wani abu ne na fiye da na kason a jagoranci. In ka duba al'ummar Yarbawa a wannan kasa a duk lokacin da aka ce misali a Fenifere ta ce kaza za ka ga sun yi kokari sun bi a al'ummar inyamurai a lokacin da aka ce ohanize ba su a keta dokanta arewa ita ce kadai ba ta da kungiyar da ake bi kuma take jagoranci irin wanda suka yarda ba su da goyon bayan al'umma balle su ma su samu karfi su yi saboda haka babu unguwan da za ka samu babu mai waya irin wannan ko kuma wanda yake da laptop ya taimaka ya fito ya ce to al'umma unguwa na kawai na layi na wanda bai yi ba ya zo na yi mishi inda za mu yi wannan cikin sati daya za ka ga cewa an riga an kware abin da ake yi. Duk da dargar didimar da rindirawa tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim da masu baban gida ritaya game da kalaman da ya na kananan shekarun da ake nema ga shugaba. Yanzu haka dai an yi wani gagarumin biki na cikar shi shekaru tamanin da haihuwa a duniya. Inda a wurin wannan taro ne ma ga 'yan kasa daban-daban suna waiwaye adon tafiya game da irin abubuwan da ya a baya. Tsohon ministan yaɗa labaru a tarayyar Najeriya da ya nemi taka takar shugaban kasa a zaben da ya gabata Farfesa Jerry Gana. Ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata 'yan Najeriya su ci gaba da tintintinin tunawa game da Alhaji Ibrahim da masu baban gida shine maganar kirkiro jam'iyyu guda biyu kacagal da ya ce da an ci gaba da wannan tsari da Najeriya ta tsira. Tunanin da ya ba Najeriya jam'iyyu guda biyu inda an ci gaba da shi ne da mu yi nisa a manzo sdp da msc aka kashe muka koma shi jiya yanzu muka ce gashi an fito kana ganin najeriya za ta iya ci gaba idan aka ce yau ana da jam'iyyu biyu kacal sosai kuwa sosai yanzu ko da akwai small small ones jam'iyyu wajen saba'in abu ta kasa wannan kuma gaskiya bai kara komai ga tafiyan gwamnati ba domin wasu suna yi ne kawai babu manufa babu abin da zabin nan kai inda kuna so a yi siyasan wanda za samu najeriya ta ci gaba ga wannan ga wannan amma ga su sun barkatai yanzu lokacin zabe ma wasu sukan sukan rude sai dai shi tsohon shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma tsohon gwamnan jihar naija dr ma'azu babangir aliyu da ke wurin wannan taro cewa yake akwai abubuwa na tarihin tunawa game da janar ibrahim badamasu baban gida mai ritaya wato ibb da ya ce nigeria ba za ta manta da irin abubuwan da ya kawo wannan kasa ba wato a samu lokaci a zauna lafiya komi a gaina tafiya daidai ba tare da wani tashin hankali ba kusan shekara takwas din nan ban da wannan yan ku attempt din ai an zauna lafiya kuma mutane sun yawalta sosai saboda irin abubuwan da ya bullo da su misali yanzu ga hanya nan daga abuja zuwa kano an yi shi lokaci kankani yau ga shi gyaran shi kuma ya ɗauki fiye da lokacin da aka yi shi da farko gada a lagos da ita ce wanda ta fi kowane gada tsawo a afirka dawowar mu abuja na so da sauransu dai duk irin wayannan abubuwan amma musamman damuwa da cewa yaya talaka zai ji daɗi su ne ni na gani wanda ya fi zama mun a zuciya sai dai shi jira abdulsalami abakar mai ritayan da ke wurin wannan taro na taya alhaji ibrahim badamasi baban gidan murnar cika shekaru tamanin a duniya cewa yake najeriya na cikin wani halin ha'ula ina hayaniya da hayagagar hayyakewa juna ta ake sace mutane ba ji ba gani na cewar abdulsalam abakar tunda dai masu sace mutanen suna cikin al'umma ya kamata al'umma su masu kawo dauki ba shakka akwai wasu abubuwa wanda ya kamata karfafa yin su ba a yin su akwai kuma wasu abubuwa da ake yi to wani abubuwa ne kake ganin ya kamata a yi da ba a yi ba na farko najeriya muna cikin babban hatsari na rashin tsaro sai dai mu ci gaba da addu'a allah ya ba shugabanninmu ikon yin abin da ya kamata don mu ga ƙarshen wannan abu ta yaya yanzu najeriya za ta dawo ta zaman lafiyar da da muka gani a zamaninsa to ya kamata kowa da kowa mace da namiji yaro da babba ya kawo nashi gudunmawan yadda za a samu zaman lafiya yan ta'addadin nan da masu sace-sace a cikin muke zama tare da su sabili da haka wayanda suka san su ya kamata su yi kokari su nuna ma hukumomi cewa ga wayannan da suke yin wayannan abubuwa bikin taya murna ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasu baban gida mai ritaya an yi wani bikin a jihar Kaduna na taya murna ga tsohon gwamnan babban bankin Najeriya kuma sarkin Kano na goma sha hudu kana kalifan Tijjaniya. Malam Muhammad Sanusi na biyun da a wannan taro ne dai ya ce duk da kishi ba shi shirya taron ba amma ya zama wajibi ya ga yau duniya cewa shi samsam baya cikin murna kuma bai kamata ma wani shugaba ya zama cikin murna a arewacin Najeriya irin halin da aka tsinci kai a ciki ba. Dukkanin wani shugaba a ƙasar nan ko duk wani shugaba na arewa a wannan lokacin bai kamace zauna cikin farin ciki ba saboda halin da mutanen mu suke ciki ah, ko kai kana cikin tsaro al'umma ba sa cikin tsaro in kai baka cikin yunwa mutane cikin yunwa saboda haka kullum aka tuna halin da suke ciki dole a zama cewa ba a ji daɗi ba dan idan ba mu tuna da wannan ba amma na da aladar ba za mu ɗauka ba cewa shugabanci na al'umma ne kuma duk abin da ya shafi masa al'umma shi ya kamata mu tsaya a kai. To duka duka kuma iyaka rungumar da manuniya ta runguma muku a wannan rana kenan. A madadin dukkan wani suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu muryoyin da kuka ji a cikin shirin. Sashin Hausa na muryar Amurka ne ke auna awan ara mana lokacin da za mu kawo muku wannan shiri kowace Juma'a. Ni Isa Lawal na garin Ikara da na shirya na gabatar ke cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, to yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allah ya halicci ɗan adam ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba yana buƙatar ya yi mu'amala da mutane wannan yasa yake da buƙatar sanin ƙa'idojin mu'amala da mutane mu'amala da mutane tana buƙatar kowa ka duba gwargwadon inda za ku iya cimma daidaito da shi sai ku yi mu'amala da shi ragowar kuraren kuma a bawa juna haƙuri mu'amala da mutane tana buƙatar haƙuri saboda in dai kana mu'amala da mutane dole wani ya cutar da kai mu'amala da mutane tana buƙatar kyautata zato ga mutane shidan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo mu'amala da mutane tana buƙatar ƙarfin tawakkali ka yadda cewa babu wanda ya sai iya cutar da kai sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za ka cuto. Mu'amala da mutane tana buƙatar tuna yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ɗan adam a cikin alkur'ani akwai munanan sufofi da Allah ya jefa ɗan adam a cikin alkur'ani yawan jayayya yawan butulci waɗannan siffofin idan mutum yana tuna su za su sa ko da wani ya maka mummunan abu to ba za ka damu ba hankalinka kuma ba zai tashi ba mu'amala da mutane tana buƙatar ka dinga ɗaukar mutane a matsayinsu na 'yan adam allah subhanahu wa ta'ala yana cewa tabbas mun girmama ɗan adam kuma mun fifita shi akan mafiya yawan halittu idan allah ya kaddara kana da masinja ko mai maka shara to kada ka wulakanta shi ka dinga tuna cewa shi ma dan adam ne kamar yadda kake dan adam To madalla yanzu kuma ga taƙaitaccen labaran duniya. Kasar Burkina Faso mai fama da talauci a yankin Sahel ta sake tsantar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya Alhamis bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar an yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki uku da za a yi ana makokin shugaban amurka joe biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan barkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta kwace kasar afghanistan da taliban ta yi to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza da ya haɗa shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya